Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya jin a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA afirka kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya FM. Bugu da ƙari kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a faɗa yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. mu biyu ne kawai za mu gabatar ma <laughs> tare da safina ta sada sodangi sai kuma ni usman na ahmad kabara masu sauraro yau litinin ɗaya ga watan mayu shekarar 2017 za mu karasa tattaunawa ne akan maganar kula da halin da makwabci ke ciki da jibantar juna ta yaya za mu inganta wannan magana ta zaman tare don inganta tsaro a kawunanmu in kana neman tsaro dole ka ba kanka tsaro yadda za ka ba kanka tsaro abu ne uku na farko in dai Allah ya baka arziki shi yasa a shari'a musulunci aka ce akwai zakai sannan kuma akwai sadakatar jariya za ka yi ɗaukar dukiya ka fita bakin gida ka ba wanda wani ya ci abinci kar ma a ce ma ba ma makwabta ka ɗauki dukiyar ka je ka nemi wanda bai ci abinci ka ba shi ba wannan abun ya ɗau tarihi tun daga annabawa shi yasa ake zaune lafiya To haka zalika kuma tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter tana nan tafi game da yadda kuke ganin ya kamata mu inganta 'yan uwantaka ko jibintar juna ɗin. To tambayar dai kamar yadda muka faɗa tun farko ɗin shine waɗanne hanyoyi ya kamata mu bi don dawo da halayyar kula da juna musamman makwabtaka ko kuma zaman tare na tsakanin ƙabilu ko addini musamman yadda za mu kula da tarbiyyar iyalinmu don kauce ma munanan abubuwa. To shafin namu na Facebook da Twitter kun aiko mana da amsoshin tambayar da muka muku eh, wanda kuka aiko da cewa a sakon farko sanin shagane daga kofar kaura a katsina ya ce salam yau da gobe hakika haƙuri dai shine kan gaba domin ta haka ne kawai za mu iya cimma daidaito a tsakaninmu da ma makwabtanmu sai aminu yusuf kari ya ce assalamu alaikum yau da gobe idan muka cire son rai da son zuciya muka ɗauki kowa a matsayin ɗan uwanmu to insha allahu za mu zauna lafiya da kowa da kowa a cikin al'umma shi ko madu zangoma allah ya sa na faɗa daidai ya ce hakika yau da gobe hanya ɗaya ce da ya kamata makwabta su yi amfani da ita wajen faɗar gaskiya a junansu kenan da kuma riƙon amana da tarbiyya allah ya ba mu zaman lafiya sai wadakauru yunusa ya ce yau da gobe a gaskiya tsakanin makwabci da makwabci dole sai an yi haƙuri in ba haka ba to yaransu kawai za su hana su zaman lafiya saboda kowa baya son ya ga an taɓa yaransa da sunan gyara allah ka bamu zaman lafiya amin to sai kuma ibrahim lawal gololo ya ce hanya ɗaya ce mu kasance masu ƙaunar juna idan makwabcinka yana cikin wahala ka taimaka masa idan ya shiga cikin wani hali ko kuma halin bakin ciki to ka taya shi jaje sai sufiyanu gumel zangon daura ya ce gaskiya ne yau da gobe rikon amana da mutunta juna tare da taimakon abokan zama ko makwabta su ne za su kawo mutunta juna a harkar zamantakewa da makwabtaka to sai kuma sani mai lange-lange yalwaya wuri ya ce yau da gobe mu koma irin rayuwar nan ta da inda za ka ga makwabta sun zama tamkar 'yan uwa na jini a tsakaninsu su rika kula da juna in har tafiya ta kama mutum baya da shakkar komai saboda makwabcinsa yana nan Habibu Masta Habibu ya ce hanya ɗaya ita ce a sanya tsoron Allah a cikin zukata sannan a kyautata alaƙar juna. To sai kuma Abdullahi Comrade Mahuta ya ce idan muna so mu dawo da halayyar kula da juna irin nada to dole ne mu yarda da littattafanmu na addinai domin duk suna da hanyar da suka tsara yadda za mu yi zamantakewa. sai aliyu ibrahim zawiya gusau ya ce a unguwa ma ya kamata a haɗa kai don gyaran tarbiyya ballantana makwabta don haka ya kamata a rika kai zuciya nesa domin mu gyara al'umma to shi kuwa aliyu ibrahim zawiya na garin gusau ya ce a da kana iya hukunta ɗan makwabcinka amma yanzu gaskiya ya yi karanci domin kuwa in kai wa makwabci haka to za a shiga wuya <laughs> mm. sai ummu mubarak ta ce salam yau da gobe abinda za mu yi shine mu cire son zuciya mu ɗauki kowa da kowa ɗaya ne To sai kuma Kamal Sani ya ce salam yau da gobe tabbas zamantakewa musamman na makwabtaka na da tasiri ta hanyar fidda son zuciya da son rai da fatan za mu riƙe makwabtanmu da abokan zamanmu da gaskiya da adalci. Sai Sama'ila Ahmed Duke ya ce yau da gobe ni a ganina hanya guda ɗaya ce za a bi. a dawo da wannan dangantaka kuma hanyar ita ce na farko mu cire son abin duniya mu zamo masu kyautatawa ba ruwa ba. To sai kuma mai ɗinki ɗan batta ya ce zai yiwu amma sai an daina jin haushin juna sannan kuma mu gane cewa tarbiyya ba ta mutum ɗaya ba ce ba fa. sai umar lawal wada bakori ya ce kamata ya mu cire kyashi da son kai kuma mu rage matsanancin son 'ya'ya da rashin ganin laifukansu. To Safina ina ga sai mu leƙa shafin Twitter ko kan mu mm. cinye lokacin gaba daya. Eh. <laughs> to Saidu underscore Isufu ya ce Assalam yau da gobe lallai ya kamata mu san haƙƙin makwabtaka saboda inganta rayuwar iyalinmu. Sai at Usman Manika ya ce haƙiƙa idan har ana so makwabtaka ta yi tasiri to dole ne sai makwabtan sun kai zuciya nesa akan abin da kan kai kan dawo daga iyalansu. At Bajo Haladu ya ce hanyoyin dai su ne mu so juna mu dinga yi wa juna uzuri mu dinga yi wa juna nasiha da kyautata wa makwabtanmu sai daga ƙarshe ga wani nan daga ƙarshe eh. ya ce at abadan bam ya ce yau da gobe hanyoyin su ne ya kamata mu kasance masu ziyartar junanmu game da mutunta junanmu sannan uwa uba taimakon junanmu don taimakon idan taimakon ya eh, taso haka yake to da fatan Allah ya sa kowa ya ji kuma Allah ya sa mu ci gaba da yi safinatu amin amin <laughs> To sakonnin kenan na yau da gobe da muka tambaye ku kuma kuka amsa mana safi na menene muke da shi gaba? Za mu fara ne da magana taɓarɓarewar 'yan uwantaka tsakanin al'umma wanda wasu ke kallon hakan a matsayin wani tubali da ya haifar da ayyukan ta'addanci. wakiliyar mu Madina Dauda ta tattauna da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe. Keta da kwaɗayi da rashin tunani da rashin ilimi shine bedrock na mafi yawancin mutanenmu an mai da shi ba komai ba ya zama ilimi yanzu ma daidai na boko nan ya zama sai kana da hanya za ka iya ma kai ɗanka ya je ilimi in ma ya je ba firi ba ne to wannan babban wannan bala'i ne muke ta rufewa muke ta rufewa wata rana in ba mu yi hankali ba sai mun rufe gidajen mu ba yayan mu ilimi idan ba mu nemo 'ya'yan waɗanda ba sa da shi ba a cikin ƙauye mu ilmantar da su mu koya musu abubuwan rayuwa mu koya musu yadda kasan za ka koya ma ɗanka ka koya musu ilimi zuwa gaba tsaro zai zama muna matsala kuma mun fara gani kamar abubuwa da yawa da suke faruwa a ƙasar na yanzu nan. Mm. To Sadiq, wato kai tsokaci akan wannan batu. Eh akan magana shi nake so in eh, tsokaci saboda ya dan mun tsine na mm. inda nake so in sosa. Mm. Wato a kodon lokaci akwai abin da ya kamata mutane su fahimta. Kar kai zurfi a cikin abin da kake har ka samu inda zaka kwakulo wani abu da zai zo ya zama maka damuwa idan misali aka ce ma kai ilimi wani lokacin za a yi ta ce ma ai wannan abun ba shi da kyau ba wai karka an ce ma wai boko ba shi da kyau ba boko ake so a ce ma ba shi da kyau ba saboda ni na san cewa malamai ko da yaushe suna cewa ko kiɗa za ka yi in dai za ka taimaki musulunci ta sanadin wannan kiɗan kiɗa ba abu bane mai kyau a kwadin wasu malamai a musulunci amma waɗansu sun ce ko kiɗa za ka yi in dai wannan kiɗan zai sa ka taimaki addininka to ka yi shi so da haka karatun boko abu ne mai amfani wannan rashin ganin muhimmancin bokon shi ya ba wa dama 'yan ta'adda suka shigo cikinmu suke amfani da wannan abin suna ganin cewa an suka ce boko haramun ne kawai shi kenan mutanen mu yan arewa za su ga cewa to a wannan ai <laughs> gaskiya ya faɗa saboda me an riga an saka maka wani tunani a cikin zuciyarka an gurbatar maka da tunaninka ga baki ɗaya an lalata ka an kautar da kai daga inda ya kamata ka riga kallo boko abu ne mai matukar muhimmanci madamar za ka yi shi yadda ka saboda ka kalla qur'ani yanzu akwai shi da fassarar turanci akwai hadisan manzala da fassara to wanda baya jin larabci kuma baya jin hausa ya kake so yi yanzu akwai igala kana tare da shi akwai nufi akwai TV. ya kake so ka yi magana da su amma idan kana da turancin nan ko dan yaya ne zaka yi kokari ka masa kwatancen ya zaka yi ka shiga addini na a waya koya ma tibi waya koya ma igal waya ce ma ka iya wayannan kan amma idan ka iya turanci akalla to ina zaka iya turancin baka je makaranta ba so da ka dole ka tafi boko babu wani wanda zai zo ya ce ma wai boko haramun ne ƙarya ne babu wannan abin a cikin addinin musulunci tun daga farkonsa har yanzu babu wani littafin ibn taymiya babu wani littafin bukhari ko muslimu ko wane ne da zai gaya maka cewa boko haram ne akwai wannan gurin a cikin wani hadisi ko qur'ani ka kawo mana ko misali ne ni da na san a makarantar boko ana koya mana su hadisi su kawaidi da shauransu ban san ko an daina ne ko yanzu ana yi ban sani ba <laughs> to bari mu so wajen malam ahmed ji wannan lalacewar da har ya sa yara yanzu duk mutumin da ya ce musu ga kuɗi ku kaza sai su amshi su kuma karɓa su je su yi dinnan rashin ilimin ne ko rashin tarbiyya ce to abu biyun ne ga gaba kiɗa kowanne ya shiga Allah ya faɗa cikin alkur'ani mai girma yake gaya mana cewa mu ji tsoron fitinar da idan ta zo ba za ta safi mutum ko shi kadai ba babban abu na biyu shine wani abu ne ya faru na ji daɗinsa guda biyu a lokaci ɗaya ana cikin wancan tsananin na wannan boko haram na ji wata unguwa a cikin eh, badawa ina shiga badawa sai daga mutane ana ta kallo na an ganni bako gashi kuma ne rashin sa'a na sa ƙananan kaya ana ta kallo na dai ana ta kallo na sai na ji a zuciyata ni ne ban yi abin da ya dace ba sai na fara ci salamu alaikum ga gaisa na gajiya ba jihar da ce Allah wannan gidan na su mai gidan mun yi waya ya ce mun kuma gashi nan yana hanyar dawowa in jira shi sannan yanzu ma da Allah ku taimaka mun da ruwa in yi sallah a dan wurin dan jira shi mana suna na wane wane daga guri kaza nake ɗaya nan take ce to ba Allah Allah yanzu ka zo da tunani mai kyau kaga ga masallaci yanzu za mu shiga lokacin ma bai karasa ba ni kuma wannan sallar da zan yi din din nayi ne waya zan yi su zama jikina eh. ni na san lokacin bai ba sai muka shiga masallaci cewa kai dan uwa ne duk da kananan kaya da kasa yanda nake dai da kowa yana tsoron kowa na biyu ana shiga masallacin sai bayan an idar da sallah sai wani mutum na ga ya miki na dauka irin masu neman taimakon nan kawai sai ce jama'a salamu alaikum aka sai ce da Allah sunana malam Abubakar Mustafa ni ne bakon da na tare a wancan gida da kuke gani gidana ne ni ma'aikaci ne a ma'aikata kaza a guri kaza nake asali na mutumin guri kaza ne ga iyayena da dangina mutanen kaza ne ko ga mai tambaya ya iya zuwa ibinkita yau na zama makocin ku zan zauna a tare da ku ga gidana ƴaƴana biyu matata ɗaya duk wanda ko ka gani ba wa'annan biyun ba to ba faɗana ba ne ban san shi ba to sai daga ah ka ga wani dalili ya sa an koma tarbiyyar da wanda da abin da dama ya kamata a ringa kenan ashe wani bala'in yakan zo ya sa dole dole a shiga hayyaci to wannan ma waccan matsalar da muke fuskanta yanzu din ai an fara shiga hayyaci talaucin da wannan halin da ake ciki duk ya sa yanzu kowa ya fara tunanin karatun tanus mm-hmm. yanzu ina mai tabbatar miki banda ni na san wasu abokanai na wa'anda dan hutunan da yara suke dan tafiya sai ka je mutum ya zo ya same ka sai ce malam wani da Allah na ga tela ne kai yara na mai kwan su ringa yawo garari a gari da Allah su zo nan wurin su dan ringa ko abin ne suna dan zauna a gurin kaɗan siyo zare da waye ba sai ka tashi ba a ringa aiken su dan a kula min da tarbiyya kaga abin da fa iyaye ne tun baya yau shekaru can ake yi yanzu dole ta samun dawo da su sannan abu na biyu sai yanzu ina da unguwar da a unguwarmu ni da nake a nan ganin albasa a kano muna da kungiya musamman sunanta kwamitin tallafa marayu haka kurin muka kirkire shi saboda mun gano cewa in fa mu hakan ba to a hakan ba wa'ancan marayun da kake tunani ka ki kula su ka ki taimaka musu kamar yadda magana da ya faɗa ɗazu to za a waye gari wallahi ja zaman nan nan gurin wata sai ya gagare mu domin me in an waye gari matasa kamar a cikin unguwa ko nan yanzu inda muke aikin nan a ce akwai matashi ya kai guda hamsin bai da aikin yi bai da abin yi na zo na fito na zo wucewa ta nan gurin ya gani da dan wani canji na rayuwa ta na nuna ya ce min in tallafa ma ban tallafa ma sai sai tara hanya sai tara hanya kaga ba zan iya zuwa nan ba to da haka sai nake kallon wasu dalilai suna sa a dawo a nutsu da haka yanzu wajibi ne tunda wasu sun fara yanzu wancan kwamitin marayu da muka yi kamar na can unguwa an waye gari yau mun zo mun ce zagayawa ake mai ɗari mai kwabo ba a wanke mutum amma lalle ka daure naira ɗaya kwandala silai ne kwabo ne ka saka to wannan sai a tattara sai a ce yau marayun nan akwai mutum hudu da bara mu je mu samu sana'a a guri kaza yau kuma bara mu wari hudu daga ciki bara mu ɗauki nauyin su yau bara mu waye iya abin da za mu iya wanda Allah isa a kai to idan ya zamanto na yi can sun yi can sun yi hajiya maganar makotukan nan da ake faɗa fa mutum arba'in arba'in fa a duk Najeriya ina jin babu wata unguwa da zaki samu in kika sa arba'in gabas da yamma baki karar da unguwar ba to idan kuma aka ɗau wannan tsarin hajiya wannan halin da ake ciki na talauci ban so in shigo wani bangare ba da sai in ci hatta wannan yan kuɗaɗe da ake ci. to bari mu dauko daga nan bari mu dauko bari zo wajen Sadiq yanzu nan eh, mu dauko daga nan mu daura akwai kayi bayanin manya masu kuɗi daga shiyar arewan nan inda wannan ta'addanci ya samo asali haka da ba su daukan nauyin marayu kamar mm. yadda ahmed kaka ya faɗi ko kuma masu marasa galihu ba sa taimakawa yaya za mu yi ne mu taɓo su suma su karatun tanatsin su san cewa lokaci ya yi na yin wa'annan taimakon abu biyu ne na farko dai sai mu fara daga gefen shugabanci kafin ka zama shugaba daga ungoku za ka fito ka fito garin ku local government ɗinka kafin ka fito a jiha idan muka mai da shugabanci a arewa da najeriya gaba ɗaya zama da ba sana'a ba ce idan mutum yana kujera shugabanci kujera ce wadda idan aka baka dukiya ta al'umma game da ilimi game da lafiyar asibiti da sauransu abu ne da za ka tsaya ka yi ba don saboda ka samu makanka dukiya ba idan aka samu shugabanni fana haka yau kana shugaba yau a ce kai ne yau memba ko kai ne kwamishina ko kai ne gwamna ya zama na duk dukiya da ta zo ta sha'anin lafiya ka tabbatar da kudaden nan ya je ga asibiti ya je ga makarantu ya je ga waye baka tara kuɗin ba in ka sauka iyaka kai haƙuri da abun da ya zo maka pension in sana'a kake ka girmamata mata to ina tabbatar da idan muka fara da haka tun daga local level zai zama na gida na mulki ba shi wuri ne da mutum zai zo ya kasuwanci ba so ba wurin ake neman kuɗi ba kasan in kaje kaje ka ka tallafa ma talakawa ne ka tallafa wa mutane da suka zaɓe ka za a samu wani abu da ake kira sauƙi kowa daga wani al'umma zai iya neman mulki ya yi adalci ga talakawa yara su samu hanya ta ilimi da asibiti da sauransu so baka ma tara kuɗin ba bale ka mai da duk wanda ya fito garinka ko ƙauyenka ya zama na shi ma ya zama bafadanka so baka ma tara kuɗin ba bale ka mai da duk wanda ya fito garinka ko ƙauyenka ya zama na shi ma ya zama bafadanka don tarbiyya da muke da arewa kenan in kana shugaba ka zama wani dan guntun sarki za ka zauna ne kowa da yake kusa da kai talaka ne kai ne za ka bashi dan abun da zai sa a baki mai zaki ka tafi don saboda gobe in ka dawo ka bashi ba ka tunanin yau akwai yara guda ɗari wanda suke bukata aikin da za su yi ko sana'a ba ka tunanin makarantar makwabcinku da kuke ta baya wadda gwamnati ta kashe kuɗi ba ka tunanin cikin albashin ka cire ɗaya cikin goma ka ce za ka gyara ko da aji ɗaya daga ciki ka yi gyara ko ka saman ma yara marayu ilimi su shiga makarantar nan kai ka biya baka wannan tunanin tunanin kake ka ɗauki yayan ka kai su turai karatu dukiyar ka ajiye a banki motoci ka tara a gida sannan kuma gobe makwabcin duk da suka zagaye ka ba su ci abinci ba sannan an kwana biyu ka ce kana neman tsaro ka wannan kayi masu kanka son kai To, kai, wannan ai sai a hankali, kin ga yanzu maganar da suka tsaya a kai kenan cewa in har ana son a inganta tsaro na kan kai to sai ka wasu matakai. To, Usman idan mutum na son tsaro hmm. kan kan shi, eh. yaya zai yi? To sai bi ya ci gaba da bayani kamar haka. Mm. in kana neman tsaro dole ka ba kanka tsaro yadda za ka ba kanka tsaro abu ne uku na farko in dai Allah ya baka arziki shi yasa a shari'a musulunci aka ce akwai zakai sannan kuma akwai sadakatar jariya za ka yi ɗaukar dukiya ka fita bakin gida ka ba wanda wani ya ci abinci kar ma a ce ma ba ma makwabta ka ɗauki dukiyarka ka je ka nemi wanda bai ci abinci ka bashi ba wannan abun ya ɗau tarihi tun daga annabawa shi yasa ake zaune lafiya amma kana gidanka ka rufe kana da abinci kana da dukiya dukiyar nan kuma dukiyar talakawa ce ta ta hanyar mulkin da kake da ka mota. sannan ka rufe gidanka makwabtanka ba sa iya zuwa makaranta makarantun da ke ƙauyenku an baka kwangila ka kashe ɗaya cikin goma sauran ka sa aljihu yara ba za su iya zuwa su zauna a aji ba sannan kuma asibitutuka ba magani kai aka ba kwangilan sayan magani ka ɗauki kuɗin ka sa aljihu asibiti yara an je ciwo uwaye ciwo wurin haihuwa ana mutuwa sannan ka ce kana neman zama lafiya ta ina idan abun da kawai za mu iya shine manyanmu waɗanda allah ya ba iko na mulki ko na siyasa ko na sarauta kowane iri ne abu biyu ne kawai za su yi na farko duk ƙauyen da kake in kai hakimi ne ka tabbatar da cewa aka ce za a gina wani ma'aikata ko wani asibiti ko makaranta a ƙauyenku ka tabbatar da cewa an yi don saboda jikokinka za su yi karatu a wurin in ka ce shi dan kwangilan ya zo abun da zai baka za ka duba ba za ka yi tsaye a wannan aikin ba to ina tabbatar ma za a waye gari 'ya'yanka ma ba za su iya neman ilimi don baka da kuɗin. surumbai yan kudu mun san su da halin cewa yau in mutum na da shi zai ɗebi 'ya'yan makota uku ko hudu ya koya musu sana'a arewan nan ba mu da haka wannan kin tambaya ne a daidai inda nake so dan na so da mai tsokaci akan maganar shi friends wato abinda na sani a kudu musamman in kasashen yarbawa kafin ma ka fito ka nemi wani kansila ko ciyaman ko senata ko rep sai ka nuna musu wani taimako ka taba ma wannan kwamiti din ba wai kawai za ka kama manna musu posta kai ne sirin bai sai ka ba kai sa ba sai ka tafi gurin masu angwanni sai ka tafi gurin sarki sai ka tara samarin anguwa matasa kenan ni ne na kai suwa na suwa na suwa na suwa na ka daga kamar mutum ɗari makaranta tun daga firamare har sakandiri yanzu haka suna aiki a masana'anta kaza ni ne na musu sai kuma ka nuna wa'annan mutanen sai an ga mutum ɗarin nan daga faɗa sun ɗaga nu in babu a kawo shaidunsu eh gaskiya ne ni kanin shi na aniwan shi sai ka yi wannan abin amma idan a arewa ne mutum ne ba kama san shi a ku ba sai dai in ya dawo ne a ce muku dan gidan suwane ne wan suwane ne ya zo da kuɗi ya zo da kuɗi ba zai iya tsayawa a rana ba ma irin yawon kamfen ɗin nan da ake shi ba zuwa rana in ko zai je rana cikin talakawa to sai an sa masa lema kuma ana masa fifita saboda gaya min yadda za wani ya taimaki talaka to a arewa ne kawai za ga mutum ya zo from nowhere ya zo kawai ya fara buga posta yana mannawa shine sai abu yi nisa ma zaka ji an fara tambayin wai waye wani a lokacin ne za a ringa maka kwatancensa ka gane wani ba wane ko kanin baban a lokacin ne za ma a fara tunanin ya za a saka maka sunan shi a lokacin ne za ka ji sunan shi a lokacin ne za a fara gaya maka profile shi shi yi makaranta shi ne babu abin da ya taɓa muku baka san shi ba a matsayin shi ma na makwabcin ku tukunna sannan a lokacin ne za a kawo ɗari biyar yar dubu ɗaya a baku ana so ku zaɓe shi da omo da kullum magi eh abin da zaka karar a wannan ranar a baka in kun tafi layin zaɓe a ku da leda fiya wata iya ƙoƙarin da zai iya maka kenan dan daga ranar in ya ci to primary ta ku sai kun je kamar so ɗari sannan zai iya ba da naira miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyu ya ce a je a sai block manyan mu su ne kamata duk lokacin da tunda mu matasa ba za mu iya zuwa mu same ka maka irin wannan tuhumar ba su ya kamata su kira ka su ce to wane e me za ka yi tunda da ba kai ba kamar yadda yan kudu suka saba suna yi tunda kai ba kai ba to idan ka ci wani alƙawari za ka ma matasan nan da za zaɓe ka ba ma buƙatar oman ka ko maginka ko bulanka ko ba ma so me za ka ma matasan nan in ka ci tunda na san cewa akwai shugaban matasa kowace unguwa akan samu irin wa'annan abubuwan idan ma ba ba matsayin ka na mai unguwa ko a matsayin ka na sarki ko da dakaci ko wane ne dai ya kamata yayi alƙawari wani abu zai wa matasa ko da mutum ɗari ne idan ana yin ɗari wannan shekara waɗansu ƙare a sake yin ɗari waccan shekara ba za ka zo ka samu wani jahili ba. Ahmed kaka, kwaɗayi ne ko a'a mutuwan zuci ne ya sa har muka kai ga wannan hali a arewan. domin ko kudu ba su san ta'addanci ba a kudu sai da ta faro asali a arewa nan da yanzu muke alakanta shi da, da siyasa da kuma talauci da kuma addini da sauransu menene ne ya jawo mana wannan abin da dai ya jawo mana wannan matsala babba shine uh, kamar yadda yanzu ɗazuna ji sirin bai ke magana prince sun sauko wani bangare wanda ya kamata duk mu duba shi wato ki ga kamar sana'a da ake magana yanzu kin ga mutumin kudu idan aka ce musamman kada ma wa'yancan kudu maso gabas su ji tunda su sun fi kwarewa a harkar kasuwanci za ki ga ya zo arewacin najeriya kamar ni da nake kano na san su ina da abokai da yawa wanda daga cikinsu na san san da abokan aka ɗauko su mai gidan zai zo ya ɗauko shi ya zo ya sashi a kan harkar kasuwancinsa yana nan yana yaran shago da ya kai wani lokaci sai ka ji an ce ana gayyata ka za a yi mai wani abu freedom shi ma ya zama ɗa sai a ci to kenan yau wane ya iya kasuwanci shagona na guri kaza je ka da jarin da waye da sauran na bar kai kuma ka ringa juya su abinda kawai zan ringa yi uwa kudin zan zo in karba nan da shekara daya da ya karba ya bar mafi wannan abu da shi kuma ya ci gaba da juyawa haka za shi ma ya ɗebi wasu da zai koya ma ake eh ai ta juyawa shi yasa sai ki ta gani kullum haɓaka abin yake sake in kika dawo namu kuwa shiga kantin kwari ina da ina da eh, yayan da ko in ce kanin babana da ya fi shekara arba'in yana kwari a yaran gida a yaran shagogi tun wannan a shekara arba'in yana yaron shago kuma wai daga nan wurin kuma yanzu ai uban ya mai dukiya ya mutu kuma ya'ya sun gaje shi to har yau bai kware ba shi ma yanzu an gaje rage miki an ma gaje shi an dade yana nan dai na nashi a matsayin yaran shago ba haka ya kamata mu zama ba ya kamata mu ringa kwafin wasu abubuwa su ma fa suna ɗauka wasu al'adu masu kyau a jikinmu to abin da yasa nake ta kawo misale misale da Kano kenan saboda kasancewar yawan jama'ar da kuma ni nan ne nake da experience da gane mm. nan nake da masaniya inda za a yi wa'annan duk wannan lalacin ba za mu same shi ba da 'yan siyasar da masu kuɗinmu da shugabanni na al'umma su suka ba da gudunmowa suka taka mummunan rawa da yanzu yaran mu bayan wannan yau kuma sai wani ya zo kaga kurin sai je karɓo kwangilarsa a wasu ƙasashe can ko wata gurin sai ya je kirkiro wata aƙida tasa mm. sai ya zo ya ce kai ku zo tun da ba ku da aiki to ba aiki mu ƙarike da batun makwautaka na mutumin da ba yaren kuɗi ba ba addinin kuɗi ba ba al'adun kuɗai ba yaya wannan zaman ya kamata ya zama in akwai amfanin community ana cuɗanya tsakankanin juna da juna ana ilmantar da juna babu bambancin addini babu bambancin yare kowane irin yare ko addini kake za ka zauna da mutum makwabci lafiya lau abun da ya samu 'ya'yansa ya samu 'ya'yanka idan 'ya'yansa a lalace za su bata maka 'ya'ya idan naka lalace za su bata masa 'ya'ya idan muka zama matsalar da ta damu makwabcinmu matsalar mu ne ilimin da ya damu da ba mu da shi a da ba na da shi a gidana zan da 'ya'yana za su je wani wuri su nema a haka aka idan muka ci gaba ina iya tabbatar miki da cewa kowane irin ƙasa a duniya ta fara ne daga anguwa da anguwa aka zo a ƙauye gari countryside har ya zama local government har zuwa ƙasa gabaɗe idan muka saka wannan culture wanda addinin mu ya koya mana bokon nan da muke takama da shi kuma yana koya mana idan za mu yi amfani da shi a haka ta a nan nake son ɗora akan wani darasi da yanzu a kaduna ina da labari akwai wani controversial issue na game da wa'azi to muna kira ga duk da ke ƙasar najeriya gaba ɗaya duk wanda ya dauko loudspeaker ya kawo hanya ya ce zai wa'azi baya cikin rajista hukuman tsaro suke bincika su gani ko malamai ya cancanta ya je wa'azi ko kare ya kamata gwamnati ta bincika idan ba ma wannan muna bincike irin wannan kowa zai iya ɗauka ya je ilmantar da iya da zuri'o'inmu a kan ilimi wanda ba shi ba ne abu ne wanda ya ɗauko asali tun daga 1985 akwai dikiri da aka yi don saboda tashin hankali na islama da aka yi a kano gwamnati ta tara malamai a bauchi aka ilmantar da su akan yadda za su dinga koya mutane abubuwa masu amfani a addini sannan ba wanda zai zo ya ce shi yau malami ne ko shi fasto ne sai ya bi wasu dokoki ka'ida na coci ko kuma na masallataiya idan muka ci gaba haka malamanmu da ke wa'azi za su zama muna abun za su zama muna gayar na libin rayuwarmu pastors dinmu za su zama muna manyan mutane wanda idan suka yi magana game da rayuwa dole ne mutane su zo su zauna su natsu don saboda mutane ne da aka bincika aka tsalkake su cikin anguwa an san waɗanne mutane ne a kowane gari. To, Sirimbai, kai kuma ga matasa masu bin 'yan ta'adda. Kar ka zauna ka zama matsala a inda kake zaune, kar ka ce dole sai gwamnati ta zo ta taimake ka. akwai ayyuka da dama wanda za ka iya yi wa kanka kai da kanka za ka iya zuwa kasan cewa yanzu kana bukatar goma ashirin talatin akwai gurin da za ka je ka koyi aiki a kusa da unguwar ku ba sai ka shiga mota ka ce baka da kuɗin mota ba je ka roƙi wannan mutumin wallahi zai taimake ka yi ƙoƙari kai ma ka zama wani gobe ni madina dauda da na ja ragamar shirin a madadin prince sulaiko sadiq sami ahmad turaki kaka sadiq abubakar bai. nake cewa a ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu a zauren yau da gobe ahmad kabara gare ka To Madina muna godiya da tawagarki da fatan za a kiyaye. Safina ina kika bar Maryam ne yau. Usman Maryam ta tafi tanadin yau da goben gobe. To Allah ya nuna mana yanzu kan a madadin ita. safina ta so dangi. Sai kuma Julie Lazarus Gresham wacce ita ce ta ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Vasco Valeris. Sai wanda ya haɗa mu da ku a shafinmu na Facebook Live wato Ibrahim Jarmai. Ni Usman din nake cewa mu zama lafiya sai mun haɗu gobe. zumunta a yau da malalaci eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin